ya yi responding wanda darakta fim na hukuma ta shi yake da wannan alhakin dama kuma ya kira shi ya rubuce shi ya bi mutane da dama ya tambaya cewar ne bincike akan cewar wani shi ne darakta fim aka gaya masa haka kuma ya kira shi ya ce masa da kanka shi jarumin kira darakta fim ya ce daga zai zo karfe goma da safe na yau bayan wannan zai da dare kara kiran sai kare confirming na cewar shi wani shugaba ma a wata kungiya ta daka gaba ɗaya ta shi ya gaya masa cewar shi ne da haka yana da tabbacin cewa zai shigo karfe goma. Bayan uh, cewar da ya yi zai shigo a yau ɗin karfe goma bai sake cewa komi ba har kawo yanzu ko ya sake tuntuɓa. Ito eh, ya tuntuɓi da uh, littafin ya kuma gaya masa cewar uh, akwai dalilin da ya sa bai je ba amma shi wannan hukuncin ya ga kamar cewa don ba shi wai da ko uwa a bakin murhu shi ta aka masa wani kamar hukunci ne na na na na san kai ga shi ne da yi wa darakta To yanzu kenan akwai yiwuwar idan ya zo aka ji ta bakin shi aka kuma yi nazari za a iya warware wannan hukunci da aka yanke masa? To ai magana ma gaba ɗaya yanzu ke ta mun kai ta kotu domin su ciki irin kalaman da kuma abubuwan da ya yi a kin ga sai bi abin da ya shuka. to <clears throat> da farko dai salamu alaikum sunana abdulaziz sahir wanda aka fi sani da malam ali a cikin shirin kwana casa'in magana cewa hukuma ta ci fina-finai ta dakatar da ni shekara biyu ni ma na ga wannan sanarwar a social media amma A dalilin da yasa aka dakatar da ni din bana tunanin dalilai ne masu ƙarfi duba da dalilai na ko hujjoji da zan bayar kamar haka na farko na yi bidiyo na ɗaura a peji na na tiktok bidiyon da na yi na faɗakarwa na yi akan mata da suke sa ɗamammun kaya suna zubar da mutuncin kansu suna rawa suna gantsare-gantsare a tiktok na yi amfani da wata hikima tawa a matsayina na akto na tura saƙo ya zama na kamar mun yi waya ni da misali a ce a ta ce irin ta yi wannan abin tana fitsara sai irin mazan da suke bin mata dm kin gane eh. suna cewa su ba ta ba su lamba waya har su zo su saba idan suka saba ya mata alkawarin aure baya mata alkawarin aure sai su je su yi lalata duk a cewa zai aure ta sai daga baya bayan an gama duk abin da za a yi ya kuma ki ya aure ta ya zo ya fara mata wulakanci yana caba mata magana ya ce shi yar mutunci zai je ya aura ba zai auri wacce take rawar tiktok ba wannan manganin duka na faɗe su a wannan bidiyon mm. inda nake cewa ya za a yi bayan na san ki a ya mace kuma in zo in aure ki ni ba zan aure ki ba zan je in aure yar mutunci wadda take da daraja ba ta dama jiki tana rawar tiktok mm. wannan shine kalaman da ne amfani da su because abin da yake faruwa kenan a society dinmu namiji zai zo ya yaudari yarinya da cewa zai aure ta ya abin da zai da ita daga baya zo ya gudu ya bata so ya kamata a ce sai ta wannan hanyar ya kamata in tura wa mutane sako su fahimta so sai ne amfani da wannan da wannan hanyar na posting so mutane ban sani ba makiya ne ko menene sai aka je ana yanke bidiyon nawa ne which is bidiyon yana nan akan page ina na TikTok har yanzu na ma je na pinin din shi a saman page ina ban cire shi ba kuma ban taba cire shi ba da kai bidiyon ka rubuta ka baka rubuta cewa wannan ba gaskiya bace kaman. na rubuta a kasan a kasan eh, eh, caption dina sai da na rubuta na ce wannan bidiyon na yi shi ne saboda wa'azantarwa da faɗakarwa eh. sai da na rubuta wallahi yana nan yanzu ban goge ba to me ya na rubuta to hukumar ta ce fina-finan ta ce ta gayyace ka yau kuma har kawo yanzu da muke tattauna da su baka je ba shin ka samu gayyatar tasu ko kuwa an kirawo ni shekaran ji mm. ya Mm. aka ce mini in zo censorship board ana gayyata ta mm. na to shi kenan jiya da dare misalin karfe tara da rabi na dare na fito daga jim sai na kirawo shi wannan da ya kira da sunan shi Idris mm. na kira shi na ce min karfe nawa zan zo sai ce min karfe goma na safe na ce to Allah ya kai mu wanda ina nan da da da shaidan na kirawo shi ma ya tabbatar da na kirawo sa ina komawa gida misalin karfe goma sha ɗaya na dare a jiya kenan ranar ah, lahadi Allah ya jarce da rashin lafiya dan ban da lafiya na dan yi rashin lafiya kwanaki eh. aka dauki ni ranga-ranga aka kai na asibiti a asibiti na kwana yanzu haka magana da nake miki zaki je na akan hanya eh. yanzu haka a yanzu ne nake komawa gida an zo an dauke ni an samu ruwa ruwa ya kare magana da nake miki akwai kaluluwa kaluluwa ta ko menene a hannuna mm. ga takaddu na kwantar da ni a asibitin da aka yi da shaidu da komai da komai suna nan mm. na karɓo su daga asibitin mm. sannan kuma da ban sa da na san ba zan samu damar zuwa wannan mitin din da aka ce in je ba yau sai da na kirawo shi wannan da ya kirawo ni ya ce ana gaita ta sai na kira shi so biyar matata ma na sa ta ɗauki wata saboda uh, I, I was unconscious na sa matata na ce ta dialin number kaza na ce ke duba za ki ga Idris Sansu ki mm. kirawo shi ta kirawo ta sa handsfree ina jin waya tana ringi har so hudu bai dauka ba kin mm. fahimce ni eh. sai ɗazu ɗazun nan bayan na ga wannan sanarwar sai na kirawo shi kuma sai ya dauka sai yake ce mini wai in yi hakuri ya ga miss call dina bai dauka ba sai na ce mai amma na ga an ce an dakatar da ni na ce mai wai dan wai kin san me tambaye ni wai sai ya ce mini wai da shi fa aka zo na aka dakatar da ni din fa da shi mm. aka zo na aka yi hukuncin mm. wai sai ce min shi bai ma kalli bidiyon da yasa aka min wannan hukuncin ba mm. kin fahimce ni eh shi Idris din wanda ya kira ka tun da farko sai ya ce maka bai san da eh, bidiyon eh, bai kalli bidiyon da yasa aka dakatar da kai ba bai kalla ba kuma yana cikin wayan da aka yana cikin wayan da aka zama da shine director na jaruman Kano gabaki daya misali shine kusan shugaban jarumai ne ina ji shine matsayin shi eh. ya ce min bai ma kalli shi to kin ga kenan an yi hukunci ba a ma kalli ba a ma zauna an kalli bidiyon daga farko har karshe ba kenan mm. bidiyo na minti uku ne kuma na rubuta cewa wannan bidiyon da na na faɗakarwa ne da wa'azantarwa ga matanmu da suke rayayen TikTok mm. sai da na rubuta kuma karshen bidiyo na hadda karatun wani malami na saka eh. To yanzu bayan tun daga sanarwar da hukumar ta yi kuma gashi Allah ya sa ka fito daga asibiti yanzu menene abin da za ka yi na gaba? to ni yanzu abin da zan yi na gaba shine na yi abin da zan yi na farko na kirawo shi shugaban senso abba al-mustafa mm. na kira shi so hudu bai daga ba mm. na mai text message bai reply ba na tura mai sako ta whatsapp bai mm. wannan ba na kira shi ta kan lambar ta kan whatsapp still bai daga ba mm-hmm. kin fahimce ni eh. so kuma ni abin da nake tunani shine ina kyautata wa shi abba al-mustafa zato a matsayin shi lokacin da aka yi na nashi ina cikin mutane gaba-gaba da suka yi suka taya shi murna suka yi suka yi posting a din su na kira wacce na mai text na mai murna kuma ina kyautata mai zaton cewa mutum ne shi mai ilimi to ya kamata a ce wannan zaton da nake kyautata mai ya nuna min cewa eh wannan abu da nake tunani haka ne mm. ni yanzu misali a matsayina na wanda nake tasowa a masana'antar nan mm. na ga shugabanni na sun min irin wannan hukuncin ba a yi bincike ba ba tsaya an wannan ba na san cewa bidiyo na da na yi shi shi shugaban tace fina-finan akwai fina-finai da ya isar da sakonni ta hanyoyi daban-daban misali za a iya yankewa a zo a sa a ce ai ga abin da ya faɗa wanda ba daidai ba mm. amma in aka je aka haɗo bidiyon ko sin ɗin baki ɗaya za a ce a'a ai wannan sako ya isar. Mm. To yanzu saboda haka na kira shi bai daga ba to ban san kuma wani abu ne kuma zan yi ba next. Ba za ka je ofishin nasu ba? To an ce an riga an dakatar da ni. Eh. kin fahimce ni eh. an ce an riga an dakatar da ni mm. shi wancan shi wancan Idris din eh, na kira mun yi magana dazu da shi ya ce mani he will get back to me so mm. bai kira ni ba har yanzu inda inda inda halin in je goben Allah ya kai mu in je to zan je in ya kira in sun kira ni sun ce in je to shikenan madalla muna godiya to na gode